na farko dai muna so mu san sunanka inda aka haife ka wanda ka tashi inda kai makaranta inda kai suna na awal oh papa Muka shiru mana. Don kun man ya tashi. Suna na awal Muhammad. Aswasi Abuja ne da na a haife ni. na je school mai tebi a suwasi ne tebi sannan makarantar da na je na a suwasi ka zai ji bushe mu bisa bushe na makaranta wani bushe wanda makaranta ko wani makaranta wani sakin su sai su ba su ma ba su ne ta ke su ta ka cikin nan da yana fari wani ake ne da gaskiya na can buru yaran mu guda biyu wani shi dai mai gabi na tashi da yare amma aikin da muke yin mai gaskiya kai ka je ka doki bola tun asuba wurin 5 da an gama sallah dokan bola bai da wuya dokan bolan bai da wuya kamar zubarwa to mu yanzu mu kai wurin mama kamar wurin 7 da safi to an ga wurin kamar 3 bi kai sa goma su kai wani ya sai kilomita to abinda ya kamata a duba kai a yi wanga a kawo machines a yi miliyoyi farko muka load bola muka je da abubuwan da tirisi ne suke karuwa muka to yanzu ya kai 300,000 eh, in ba da mun kai karkaran mu ma wurin ke ma aka muna 150 ba da ba yi zai ba kuma mu asuba muke tashi muke zuwa aiki cikin sanyi ko cikin ruwa ma na na ji a ji kuma na gwada ana ya zage mu dabbobi duka har nan ok yanzu ba da mu zo kan magana farko akwai bi akwai banane akwai tramo akwai mini kai wanci ka samu kanka ciki ni ni na cikin yan bi ne bayan wannan baka shan komai eh trama su da su baka shi ne ga wannan kayan kai ya ka samu kanka cikin wannan gane shi wani abokin da ke ta a ruwan shi ma'aikin ma a shi ke bi kawai na abu za ka samu kanka cikin da ya ka gan shi lokacin da baka shan da lokacin da ka fara wannan bai ka gan domin ranar da na shi hagan wani abu da ya na tafiya ma na gamuwa da bango a dogon mu ne ba ka ci komai kuma shin da na je gida wallahi abin ya fita yi da ni ji na kwanta a wani sanka sai ba shi gari yanzu a kan gama mama a tawa tun da na haka su kana sha ana kunnuwa na yana ba da karfin gwiwa abinda abinda ya bari ni da baba na da yayan baba na ko problem Allah jama'a la ta yelo yayin ba maka bisun gana shi a kare bisu na so abin da me za ka ke so ni je ni gunna kallo ba shi ba ka ya ya tun bincin ba da aikin da muke yi na so da ba duba muna don ba ba karamin aiki muke yi eh, ai sai sai su ba kaga gaba ni kamar kana so a duba maka aiki sai an ka kana cikin sound mind shine kai magan da ji da kawo amma ana kaman kuna sha kuna kaza a wani ganga ganga wanga masu shaye shaye fita sha ne su ah. ba ga shi ma yana contribute kai maganar nan domin abin tirisiri ya jam to 30 gara kuka ko ko to zo su 150 ai su da makila ba 150 ba 30 ɗin da za su suna su kai 150 amma zuwa kai tiri ku kuwa shi a komo su kan da kuke su ta ba kamar saboda inda kamar sun haka kuna cikin sama ka ma haka rabi muna muna tun ba ba kuna da yawa mun kai kaman 400 din nan cikin mu kaman 150 an samu wanda su sha kowa ke sha banda wanda suke jan george banda wanda suke cin kowa ko kowa ciki suke sha sun fi yawa sun fi ba sha yawa eh da shi ke sa akan kuma cikin bolan ma na yana jan abin nan ma kuma cikin bolan yanzu me kuke son keme su yi ni yanzu haka da ma yanzu haka inda keme abin da muke son keme muna ne ba manyan wurin nan gaskiya kudaden mu su ci sun karbi 150 ma ba rasu kan ba mu yi laifi sun ga dama tukunan da su bar mashin ya je kan buwa wato kamar wa miliyan amma wa ba mashin aiki ba mashin aiki kuma kullum ka biya 150 a ce a ce kuma na zuwa zuwa man mutum guda kawai na 4.5 kenan mutum guda kuma mun fi 400 ba mashin dole muke checklist ba gani ba mashin ko guda rani ba ko wani ci da ja kuma ce kudin cikin kudin ja kuma zai ya zo push bola sannan su ma zuwa maya bula da bola kaman maurin 87 akwai one block da dare jiya wani suka a eh akwai tamu ma kwana waje mu kwana waje wallahi abin da suke muna nan dai ba zai ba sa bar kuma shine ma yakin da yake na mun da za ya ana yi ana stila ana lumba wannan aiki shi wannan saduwa yanzu yanzu ba ni na ji kukunce kuna so su bani eh su rage ne su kasa she kuma domin me sa saboda kun ya ji sama kuma she kuma gashi ne kuma kun doki wani abin da aka ce bai da kyau she me sa kuma ba ku son ku bar wannan saboda kuna magana san kan ba kun sha ba kuna magana kun sa abin da ku faɗi abin nan da baba ba wata shaka ko yan wurin masu na sha ko yan wurin masu na sha da kansu abin nan ba kowa ke sha ya kwanci hankalin shi morris inda ka ka sinatansi ka sha hankalin ka barci ba ka zuwa koyi ba ka zuwa gari ba ka ga kowa ma ma ma ba wuyar duniya jin da kawai amma muna gwarukan da ake gwaruka shi ne wasu masu shan goma munafukan kenan su ba su zo ka cika ba duka masu abin da biyan shi dai ya yi ko biyan su da su yin shi ya fi karfin na mun wi mu ke ka komi matar ba babiyo abin da ya yi a sha ko cikin gwamni kaka ya san na shan ma na take yi da baba magana suna hating ka eh, nisa suna so kana son su ba ka son su ni na so sosai to shi ne zama ka jin maganar su wasu kalmar ka sani abin ya zama abin yi ne kawai yanzu ka samu kamar ka zuri kana so wata ka yi aure ka haifu ka yi samu yara saboda wurin cin mu kawai ma ma ma ka ga ma n'i ya ce min sa tare da mana fado wani kan bola a taki no da bola wani rita ne amma ka gani ka ci wani bi ma o ya kan a ko akwai maganar da wani ma ya yi maki zo zo zo zo kamar mana da babana sun san kuma ba shi ba shi ba mugu gaskiya ban girma ba a isa na ga Where God time is the best. Allah ya mana Allah ya mana mu gode maka gode wani abin ba